mu'atabatu nafsi wa tawbihuha ko yace ka san anna a'ada aduwin laka nafsuka allati baina Allah ma ba sa gona ku ita wucewa kai ku basu inda suke wani ku zai kwashi mafi kiyayyen makiyanka a ranka Allah fi bayyana ka kuma ga sanan tare da kai yi. na rawa na bara da yau wanda ya fi ka a duniya a ranka da take tare da kai kuma shi Allah ya rafu kuma ya ce ku aiki tare kuma kusan ladaman abubuwan na hannunta in ta tsaya za ka tsaya in ta gudu za ka gudu in ta ce ba za ka iya ba ta shiga matsala ita za ta ba shi ɗan dama ya shigo tun daga nan an koya mana gobar mana duniya wa kada kulikat eh, amma rasun bisu an halitta ta ne umarni da sharri za ku tuno taswirar nan na yi kamar da zan tsakkwata ya zai na abu na ni na kafa hannu cewa ne kullum yana na ɗauko ta na duba tana dab da ne kullum na ɗauko kwata, in aka baka magana sai na ɗauko kwata na duba to abun eh, ko mutum sai ya samu yara ne ya samu wanda za su haddace wuri to yadda ɗabi'a da aikace aikatanta tun ila sharri wacce mai karkata ne zuwa ga sharri karkata zuciya ne ba shi zuciya namiji ne bin binta kawo da kafa inda take aikin mutum wannan shi ne hawa eh, ba shi ne shi ne zaman shi ban hawa saboda ka gaba za ka iya tara shi wuri guda ɗaya daban daban suke ita zaman kansa take shi ma hawa zaman kansa ne na in ba kamanta ba na ga maka ofis ɗin hawa na ofis ɗin su ɗaya da hankali shi kawai ne a ainihin hankali ya gano mai kyau ne kuma hawa ya afkar shi haka su suke tafiya jambon bi jambi ita wannan ne zaman kanta take ai ko an kirgo su cin ya guda hudu kowane zaman kansa ita yana da rundunan shi tim ɗin shaɗan sakotin ya kai tim tim ɗin duniya mai halakawa. kin in nafsu ita zaman kanta take kin din hawa har kana son ka dunkule hawa ka same shi da wata kalma guda da ka roke hmm, za ka cutar da kanka damarin hawa ya wuce haka illa kawai nan abin da za a yi da nan za ka gane ce to wai hawa na ya kamata a yi masa karatu daban ba zai gano ba da fatawa hawa dole ka ɗauko mun taɓa littafin hawa to wannan ma kusan ya sake ai wannan mafi za ta kulobi da ya tsauka ya ba wa hawa babi ne girma to a nan da za ka gano hawa yaya hawa take ba ta cikin rairai daban hawa daban na hamayyala to kaga da rai ita kaɗai da aka ɗauka ana magana a kanta ai kaga da ya kamata a samu hasharorin shekaru الجزء اللي فات الباقي أقرب شرور دنيا أنا دع الهيري أتكنت طبعا ما يجد تشك فيها أفهم مطل لري سماع مطل الكافي أفهم مطل لري حوا سماع مطل الكافي هو أتب أن الكافي دون أن يجعنهم الكافي سيدي أذى أخذ بقوشي شكس فين جلال الأمة أنفانا لشي bayyanatun إلى الشر وقد أمرت بتكوين أمرت بتكوينها أي أمرت أن أمرت شيك كفيتها aiki ko ya gani aiki يا غني kama gano rai ne da bai za za ka ji in suka faɗi wata magana da yake a tsakiya ake da ba a faɗi da yake in kana so ka sai ka bi bala'i da ranka kun yi dandan alatsi ne ka danne ta ka ɗauke ta ka sun ta da kafa ka kama ta ka bankare ta ka huda mata hanki ka fa mata igiya a sai ka cewa ko ka fa mata igiya a hanki kai tsalle ka hukai to shine za ka dinga sa dama da ya fara mata. amma kai ma ana yi sai maka ka idan ko ita ta danne ka ta da kai za ta huda hancin ka ta sama a sarka ta tsalle ta kanka sai inda ta kai ka haka yake a cikin ran mutu ake ake wannan bala'in ne to kuma bala'i ne cikin duniyar ma'anoni ba cikin hisiye ne ba ballanta na ka ɗauko bindiga ka rusa mata ko ita ma Allah ba ta ikon ɗaukar bindigan ta rusa ma za ku za a yi ta fara ne yadda take da wayan a kwakwalwa to in a fitin ne ma shi ma ba ne ba sauki ne ba saboda kana haka ake bala'i da dama ko dai ka hauren ka ko ta hau kanka in ka ta hau kanka yadda ta faka ba ta yi mamakin mutane suna abubuwa ka ga kiri-kiriren mutum ta fashi na aikata wasu abubuwa ya kasa bajan su to ran su kawo karfin sa aka ba ana sahu hawa وقد أمرت أمرت بتكوينها وتزكيتها كما أن أمر فيك للي سيديك ka كواترك كيتا sannan ka sa ta ta dinga ba da riba kalmar ya kamata a daina sakin ta haka in kuma za a ce wacce kalma a gane ta ma'anan duk da wani lokaci kana faman ma'anan wani na faman eh, kalman lafazin asalin tafiya riba a ce misalin ka farrafa ranka ta kai kana ribata da ita in ka bi yanzu ribatar ka take yi ribatar ka take yi hausan da ko to ya za a yi ake yau ka horar da ranka kana ribatar ta kamar yadda ka kai horar da fanka ka dinga ribatar shi ka dinga cin riba da shi ka gyara motar ka ka tsarkar ko ina ta inda kana cin ribar motar ka har kana cin abinci da ita kana menene to za a yi ka sarrafa ka kawai da ita ka ga abu ba a iya sarrafa shi ba tana da amfani tana da ayyuka amma sai yan horar da ita Shi ne wannan wa taskiyatuha cin gajiyarta amma ba shi ne fasara ba haɓaka ta galibanin da tafiya da tsahara suna hatsa wuri guda daya amma cin ta an ce an tsarkake to shi ne abu zai tafi har harkar yadda ka san shuka ne idan ka hahaƙe zai shuka taskiya shi ne ka cire jazaman da take ciki ka cire ƙanana ƙanana da take ciki ka bar ƙwara biyu ko ƙwara daya kai yi taskiya to in ka sa masa taki ka anta ya ruwa a kai zai haɓaka to shi ne wannan taskiya ka haɓaka ta to in kuma shuka ta haɓaka shi ne za ka yi amfani da ita in kuma haka ba ka kaman gonar shi zuciyarka ta zama kaman gonar shi ba ta da amfani ka shuka buhu ɗaya na shinkafa ka tashi da mudu yanzu kai in ka je nahira ya zama haka nuna ya zama wa na amma kafin ne wani wake ne shi ya aka yi dawa keke na shuka ta ba nawa ka samu ke gudu ɗaya sai gani nima na samu nima na fara inda ya fara gaske to kanta wannan da alayira ne ba na fara yana duk da wannan ma na tabi amma ganin sa nake kamar ba tabi ba ko amfani ka shuka amfani bai ba ya kamata ka ji zafi eh. ta aya da bai damu ba ko a jikin shi wani biyu da kanu ina ma na kusan karbi kwano da an kuma sai to mu raba kasan ku duk inda da dubi zai ce na ce dole a raba to dole a raba sai dai kai fushi ka ce eh bi dukan ce o oh, rabi na ke so ka dinga ganin rabin ni ko wancan je ji rabi taskiya to babu taskiya ba gyara ba wasu tsamuwa da yayata daga abun da take so fasama wannan sai da tambayi mata su suka san harkan yayi hau kullum ya sha nono ya sha nono sai ta jaje ce masa kafin ta yayi shi ka yanke shi da in akwai uwa kai shi wurin kakar shi ake shi kai gama yan kwace kwacensa to rai ta hafi yaro sharri kafin ka yaye ta daga abin da ke so sai ka jajirce hmm. ban gane ba ka tare da ni ba to da ana magana ne zan a miki daga farko zan miki bayanin yadda za ki kama shi ne na miki zan biki bayani yanzu na ji ki na gane ki misalin a mutane akwai maki wanda za ka ga ka zai kashe ka ko zai da zai ainihin abu na yana neman ko dukiyarka ko rayuwarka ko aikinka to sai aka sai mai kinka wanda ya fi kowa kinka a duniya akwai wani abu a jikin mutum ran mutum mutum abu biyu ne a cikinsa kin gane akwai gangan jiki akwai ran shi jiki ana kallon shi amma dai ba a ganin ta ko mutum yanka shi akai ba za a garan ba kamar yadda an yanka akuya ba za a garan ba amma dai in babu rai a jiki za a mutu za a rube in ko da ita a jiki to za a yi kaza to wanda ita cutar da kai a cikin da a ce a makiya to ba irin wannan ran kin gane ko kin ji ita ranki misali a ɗauka a ɗaukan ki ranki ce ke sa miki ki huta ranki ne ke kala miki ki yi mugunta ranki ke kala miki bari ki kwata na wancan ranki ke kala miki ki je nan ki faɗi nan ki je nan ki faɗi nan daga nan wannan zai mutu duk ranka ne to ranka tana hana maka ne yadda za ka samu abin da zai fitar da ke duniya da lahira. daman kin tsinke abun a tsakiya ne kin ɗanji eh? to saboda haka nan yi isa kin ga Allah ma yake cewa ainihin wanda duk ya gyara fa ya iya saita fa ta zama ta kirki ta zama ta kwarai wannan mutum ya rabauta a duniya da lahira kuma wannan rufin aka ce mishi sai za ki gyara ta ga ta nan jarrabawa ke kiwata ta ke gyara ta ta zama ta kwarai kin jiya eh yawwa ta yanzu magana ta zo ya zama mu ci nasara yanzu na yarda kin gane to an faɗi matakan da kamata a ci nasara a kasa sai dai zai zama duka abu na amma da kina iya samun yar koki ta muke samu ko daga farko magana ta da farko inda za a ci nasara akan wannan ran to shi ne a tsaya a yi masa sharaɗi kina ji na sharaɗi na farko amma wannan kake aiki da yadda zan faɗi na haka amma dai ƙara miki bayani sharaɗi ka sa mata sharaɗi yau gari ya waye sai ka duba gani yanzu ne me nake so in yi yau ɗin nan ya kamata na je makaranta ya kamata kila na je na gaida ya kamata na yi sadaka kaza ya kamata na karantar da addini kaza ya kamata na yi kaza ya kamata na yi nafila kafin azhar na yi nafila bayan azhar na yi nafila kafin magana asar an ce wanda ina fila kaza zai samu za a gina masa gida a aljanna to kin gare ya kamata yau mun yi wannan abin din kafin zuwa haddare to za ki ga karshen ta ainihin sai ki biyo da ba za ki ga shi da dare ya cikin kin ga ta ce ce ki kuma an ce ki biyar da ita kisa ta sai sai sai abun da kika sa ta nan za ki sa ta sannan ki biyo ki ga ta yi idan ba ta yi ba daga nan yin bibiyan ta ga sa ta ido daga ga sa mata ido sai a zo a ƙididdiga a yi lissafi kamar yadda kika san mai shago in ya sa jari dole zai nemi jari zai nemi kaza din zai nemi kaza riba ake ci ko baya ake yi to in kafa ranka wanda kuke musharaka ne za su shekara daga nan bayan mu'asaba sai mu'asaba har ta kai a dinga hukunta ka ka sa kanka kai abu ki zo sallah ki tunda an gama sallar la'asar ba a yi da ke ba sai ki duba me ya hana miki zuwa ah, ga kaza ne ga kaza ne in ma ki ɗauki abun ki bayar da shi wa in ma ce to tun da yake haka ne na zo sallar da asar ban samu abun nan ba yau da nan nan yau ba zan yi bacci ba tun da na yi asarar jabi kin ga kin maganin ta kin hukunta ta kuma Allah zai baki da dan abu to to eh, mu kuma za mu ganta yanzu wa kada uminta ko aw uminti na sanar da dawo bi ha? ni kadda ita ta zama ta kirki wa ha shi ma na riga na shi wa fitamiha min mawaridiha da yanke ta daga inda take fadawa aw wa an ta kai a jaran nan bisa lafiyar kahar da farkan fin karfi kan ga magana za ka tusa sa mata ila ibadati rabbiha yanzu ba gani ba a fili komai girman ka da a ce bayan isha za ka zauna ka ce bari ka yi nafila ko ka karanta alƙur'ani ko ka yi salati ga annabi da wuya ka yi salati ga annabi ɗari bacci bai kama ba ko amma da za ka ɗauko kallo sai ka yi awa ɗaya eh? to inda za ka ya ka fara dannawa ka shiga nan sai ka samu awa ɗaya ko awa biyu har maza zai ba bacci wannan ya nuna maka baccin da kan cin Allah ne ranka ce ta sai ka ba ta san abin da zai maka amfani sai abin da ke son da kai kuma sannan ta ce maka mai kyau ne to haka bisa da to dole ka fizge ta ka san dai yadda za ku yi da ita ba ta nan in ka gyara ta ka za ka samu aljanna in ka fake ta wuta za a kai ka bisa da tilal kami ila ibadati rabbiha fa in ahmalta idan ka sa masa ido kamar yadda za ka ga takatattun iyaye suke sa wa 'ya'yansu ido ko dabba ɗan kasa ke dabba yanzu kana da awaki ko kana da tumaki in kasa ke ta sai yamma ta ka zo ka kama ta in ka ware haka jama hatta ta kan gare ma wata ran sai ka zo za ka fata take sai ya kamance ce ne abu in ka sa mata ido yanzu misalin da za ka fata ka zauna wurin gira daga nan ka tsullata daga nan ka tafi nan daga nan ka koma nan to in an kira sallah da wai aka shiga masallaci kai sallah sau da sakan gari yanzu sau nawa za ka iske idan aka yi sallan magariba aka gama sai kan da mutum ya kama ni ya fita ran su ce sakan gari tsakani da Allah ba gaba ke da karatun nan ba bakin sa ke ba amma shi din ina ganin azaba ne san ba rufe ma idan yi gama ba ce gagarin sa ta kala ma ba gaba jama'a don yanzu ka koma waje ka kama hira da shi malam yanzu haka ce ba ka labari zai ma zance nan zuwa karfe goma kuma ba tare da abin da zai faɗi a gare ba to jama'a ta kan gari ta riga ta bushe ta san gari wani yana nan misalin za ta yanzu akwai wanda ya tafi daga nijar karatu na kawo shi haka kwanan nan wani ɗan mu ya yi mu ya yi wa abokin waya a nan yana ta a gaya wa malam yawon shi zai dawo gara makon fashi babban musab ya turo ya ce musab malam zai dawo karatun da yi da yi ba sa nake so zai dawo ya zauna banka kada a bashi koyarwa anan kaga mu mun yaba hankalinsa har aji aka bashi yana koyarwa ina kaza yana koyar da kai shi ba yana so ne wai yaron ya zo ya koyar ko mu abu ba a'a ya dawo ya zo ya zauna a masallacin nan in ko nan da in mutu ko kuma yin shekara kaza bai da bukatarsa da komai kuma za a turo shi da kana shi ba ana ganin kamar ya gama karatu ba yanzu ya zama mazan yana ya zo ya zama yana karatu don suna da bukatar idan sa a garin su daga wannan ya fi shi yana sa masu kenanan mara umar fa'in a hamalta ha jama'a to sai ga wani kasa ne yanzu na kasa muku wurin shan hanyar zai yaran na ba muna zana na muna kasar su kawacan su je su kwallon ariyo yau to na rasa yadda zan yi ne sai dai na ji gani ya ce za a tafi ga wancan wurin na ce ni ba san a fara aiki can ba da ni ba sai ce to sai ka rabu biyu ka mu da min ka mutu da kai sai to ni ma sai dai haka ina so yanzu in je in gani duk wanda ka sa ba zai ma aiki da ke so ba in yi je ya same su zai ce musu me haka me haka wannan yaran ne za ka ce musu me haka bayan ya san ana zaune ana karatu sana kuma ce masa mai haka mai haka aikin ta da za ka yi an ce maka in aka je ka same shi a wurin yana da ce faɗo daga can ba komai akwai kuɗin ɗori in kuma ka gangaro ta abu nan to za a baka irin abin da ya dace da jikinka za a kalla lafiyayye ne kai kana da sikila kana da wani ne amma sai na baka abin da zai kai kuka komai girman ka muna zaune a binka a cikin masallacin nan don dai rashin kunya don dai rashin mutunci tabar ma suka ɗauka suka je suka fa a na san masu shiga wurin to amma ba san kama jita-jita ina son tafi shi ne da hannuna inda mutane da dama ko ka tabbata komai tabbata ko hoton da ka ɗauko ba zan aike da shi ba sai na gani da yi zuwa ba shi daga na hukunta ka daga misalin kana iya ce ce sake waje na kama na ya gala waye mai gidan shi ne koton sai ce wace koton igala na samu igala yana bacci a wuri kaza shi koton maimakon ji magana na sai ce wai igala ka yi bacci idan fa igala ce mai bai bacci ban shi ne da gaskiya ba ni ne ba to kai ka je malam bai yiwa sai to yanzu ni igala ne shi ne gaskiya har in kawo ma kana igana ne ta za ka tambaye shi wani haka ne kai ne alƙalin mu duka gobe na gan shi shi ya kawo ƙara sallar jikan iyayenmu sukan ce wa mutum kaga ne ban iya kai kashe ji ba sai dai a kawo min kashe ji tarbiyyar da muka taso da ita ha a mu ba a kai kashe ji sai dai a kawo kashe ji dama an ka je kai wani abin da kai kan ma ka yi gida neme wuri ya aka ce ba komai an ji ma ciwo an fasa ma kai ba komai ka je ka da yawa gari kai abin ka a raba shi ran da karama hare fa in ummi fa in amalta hajjama wa sharradat ولم تظفر بها بعد ذلك قوم بذلك فكك عمت الله kuna ji eh shi ne aibuwar takan duwa shi ne ta gudu kamar misali yanzu kana da eh, eh, zabo ya ka kuskure shi a sarko ko sau biyu ko sau uku shiga hannu in ya fita ko haka kai masa zai tashi hannu ke can eh, eh? dama ta dama asalin ta muguwa ce eh dama kadi ta shi mutum ta zama zalum jahul ne ba tarihin mutum shi dama zalum jahul to ransa kuma haka take muguwa ce aka ta gyara ta ai jarrabawa kenan kafin jarrabawa ba za a baka abin da ka iya ba abin da kake zama da ya nema abin da zai baka wala abin nan ne tarbiyyar ne yake sa akwai akwai kai akwai abu a cikin dan adam akwai kuluku shi ma kuluku halitta ne wannan ba wace da an zo babin sa to shi ina shi duk inda ka horar da shi zai iya zamowa an kawar da shi alheri zai zama haka an kawar da shi ba alheri ba zai zama haka shi halitta sai dagi a cikin dan adam ne akwai halittu a cikin dan adam da dama in ta suta ne ba ta dawowa in sharradat walam tun biya ba za ka ci nasara da ita shi isa ka bari ta suta ne ba da zalika yanzu ka dubi yaran nan duk yaron da isa ba da waya ka ce za ka raba shi da waya ka nemi ɗaukan dala da wurin dutse to ka sake hayya shiga ko ka sake an shuka masa ita ta zama jiki a gare shi raba shi da ita abu ne mai wani ko nan nan na sarki abul kairi a layi da waya na karɓe waya saboda ba da haushi ma ya kai ba da haushi ban ce masa kowai wani ajiye ta nan nan kwatsam sai gama da nura ya sake kama shi da shago da wayar da wayan wage da sunan da wayan samunaka ya ɗauko da samunaka ya zace ce kai yanzu kana da hankali na jin ban taɓa sarrafa ka ne bai sa to ai malam kaza kaza walla na ce ce kaza ma abokinka in kuma ka zo da kai da shi ku zo ku karɓa shi fa na ƙwace a cikin jama'i abun kunya amma a haka ya sake ɗaukan wayan samu naka suka shirya ya je tafi abunsa kuma ba shi ba ta masa yi ba to a ga wannan rai in ta suka da gyaran ta sai a hankali shi isa ka ga mai risala ake cewa awala ma uniya bihin huna wa rajiba fi ajrihi rajibuna isarul khairi eh, khairi kai ko ila ko da ya ce kulubi aula bil mu'mini ya zama alheri ya riga sharri kika idan amma asalin abun tun da kasan wancan yana magana ne akan yara ba falsafa tsoron falsafa ne ake magana ba inda haɗi gane abun na ya idan sharri ya riga shiga cikin ta gyaran ta sai hankali to wanda sai an yi aiki tukuru walan sun sai biya duk wannan kaga wa'azi ake ka tsaya ka gyara ranka kafin ka so tare idan ka so tare to ya ta dawo da ne ka wahala ka ciyar ka shayar ka me duk banza aje bayan sharri ya riga ya shiga take ka zo ana tutula qur'ani akan shari'a. ana tuttula hadisan manzon Allah kan shari'a. ana tuttula tarbiyya a kan shari'a. kana kawo masa maganar lahira duk kan wannan shari'a ya riga ya kan ku kana magana masa maganar tashin kiyama shi ne ba zai karyo ba sai ran da ya kafa ta kuma ya rasa abun da zai sarrafa wa'inda suke hulɗa da shi sun daina hulɗa da shi yanzu ana hulɗa da kai don kana yaro ne bari ka tsofa wanda za su baka wanda kai kiran ka ima dariya ima ne ne ima ne ne wallahi bai bai ma sauraron ka inda tabbatar maka da amfani so ake kai a yi amfani da kai ne kawai nan eh wani ne eh, eh. tun daga shekara ana rasa tarbiyya ne daga na goyon shafi tun da na goyon can kika saba ɗanki jiki ɗan yi menene kin kashe nan, tun ina hannu ana ba wa yara kuma ba amfani da waya ba kake min shari amfani da waya jin kaɗe-kaɗe kallon fina-finai eh? to to wannan take kuwa sai ke raba kan gida wannan ba duk mai jin fina-finai ne kallon wa'annan kalle-kalle to ya ɗauki hanyar gyaruwa su zamana amma kafin sharrin da ake maka ya yi maka shari'a ce shi yanzu in na danna waya na kira wani na yi haram a'a kai ma ka min sharri ne ba shi na kirfi ba amma za ka bi kiɗa za ka kalli fina-finai za ka zama kai kaza wannan kan waya ta zama halaka gare ka wai yaushe ne eh, aka an yi wani mitin a wata islamiyya a unguwari mine ne aka zo ana magana wata eh, ana sai malamai suke cewa yanzu duk wani yaro a daina ba shi waya ya zo in an zo makaranta kowanne ya kashe waya fa eh kaza wata ta miƙe wando ta sa mala yanzu ta sa t ta miƙe ta ce a'a ya kamata yara mun turo su karatu ne ya kamata a haramta musu waya gaba ɗaya wando ta sanya mala wando ta sa t-shirt ta kamar. ta ce wallahi wannan ba daidai ne ba ai kun kashe yaran ta ce gyara wa malaman ƙwararri waya halaka ne hmm. eh ne. haka kuma da wuya an yanzu ga misalin kafin ka da in ka shiga cikin can ko ka shiga cikin nan da wuya ka gansu da waya suna kallon suna buga gem walam tafsir biya idan ka huta lai ba za ka yi cikin nasarar da ita ba ba da dalibai da eh. nan da aka yi eh zai mamaki wanda ƴaƴan da kusan mafi yawa shi ne musamman ya mata in aka yi mutu sai mun koyi haka za su ɗauko manya manya wani nan suna tura a nan tun nan sai mun koyi manya mafi yawan su da za a yi musu za su zo da wuri su taru suna ɗaukawa suna tura kuma ƴaƴanmu ne wallahi ma za a faɗa ƴaƴanmu ne kuma muna jin karatu ne wallahi ma za to wannan akwai da malam ya so ga maganin su suna zaune akwai randa da yake wai ya yan sa zo su yi bincike suka zo suka yi sallar juma'a har tsofaffi na yadda suka kula musu zagi da ganin nake masa in dai za ka zo ka kawo ya su bincike to ka zo ku yi tare yan suka je suka tuɓe a baya wurin inda ga wancan take suka tuɓe suka dinga ɗaukar hotuna sun zo da bincike a labarai sai da muka fata-fata da shi Allah ya haka ina zaune Hmm. eh, eh. ƴaƴan hausawa to to wanda a galabiyar ƙashinka na fata ne wajen za ka ga an talaka ne na da wayan dubu ɗari biyu abincin gidansu da kakakakin gida abincin su kasan wannan ba ba ba wayan shi je ba akwai dai magana kan wayan yau sai dan talaka matsiyacin duniya da rashar ta wannan hakan sai za ka iske kusan ana zaton ruwa a wuta a makera a galabi yanzu a masaka take tashi liman ne zai sallame ya sallame ya sallame ya gama ya koma tasbih da zai da waya duk inda zai je kafin sallah sai ya dauko karshe shi to abinda ana ba malamai ma wayan waya miliyan nawa shek an ba shek wane waya miliyan gaba hana ga ya burge ko da zai kyauta ce ma ta neman fitila ai malam abubuwan tafiya amma dai kawai a takaice sakamakon karatu na duk jiba kai ke da laifi kai ke da laifi matakin da za mu ɗauka yanzu mu ɗauki matakai akan wayoyi yanzu misali akwai malaman da na yi musu magana akan waya wato na fa sun faffaɗi magana a kaina ba adadi kuma duk ɗalibaina ne ƴaƴana ne eh, don ba ma ni ta ɗalibta ba kowanne yaron ka je ka samu ke asalin uban shi ne muke zaune tare da shi ni ina kallon shi ne ɗana amma yanzu yawa gari na kallon ni abokin shi ne da uban shi ne muke alaƙa mu yayin da na yadda nake samun matsala duk abin da shi a soke wajen su waɗannan yaran nawa kuma suna nan muna zaune tare da su ba za su kuma tafiya su ni ba kuma suna nan a haka amma duk abin da ya sun warware tun da ko da misalin ki aka ce ya kamata a yi kara yanzu za ka shiga makarantar ya zama ba wayan a hannunka kwata-kwata na san kana da ita ba na san baka rabu da ita ba ni ma kuma ba wayan nake abun nan ba kira wani ko yi hulɗan kasuwancin ku ko tura kaya ko yi menene duka wannan zaka yi abun nan a hanyar kasuwanci ne wanda zaka yi abun nan amma malamin makaranta zaka zo jin yara me ka tawar da wayan ɗari miliyan ɗaya saboda ka nuna yara kai fi su har lokacin da na yi magana sai da kaji aka ji a ji ai yaran su kuɗe suka ji ai mata ne aka ce an gansu da waya a karbe mu ba ce mu ba ce to ba ku ba malamai mana ga musu duk malamin da gan da waya saba mu kuma ya saba wa aladai na rusa abin da nake yi irin wannan ne dole ne wani lokaci na karshen gwanakar na Allah ya saka ma a walam ta zafir biya ba da zalika kyau ala shi mutane na yi suka mutum wani ita ba kana da iko da shi ba shi ba baban baban shi ma kana da iko da shi baban shi ma kana da iko da shi inda ya tasa ya gari da ya ga yadda babansa ke durƙusa maka ce kai ba za ka ce masa ita ba ولم تغفر بها بعد ذلك وإلا لزمتها إذا كقيامة بالتوبيخ بغيري توبيخ رجونا أنا طاري أن تصير مطمئنة أنت زمان تصير فلا تغفلن عن تذكيرها كذا كي قلي حسن ربكنا دقا تناتا تناتا ديتا مغيرنا وسبيلك nan